Calum, calum. matasa barkan kudawar haka muna masu farin cikin sa kasance tare ku a cikin wannan shirin shirin labar matasa kenan mai zuwa ko na karshen mako daga studio Kalangu kamar ko da yaushe kana tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Mira Rafiya kike Mira da dama lafiya lo ne Fanta mike labari To Mira a cikin wannan satin matasa 36 ne suka samu horo a fannin sauyin yanayi a nan babban birnin Yamai. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau kuma za je da ku garin Gaya inda muka taɓo zancen noma musamman na gyaɗa shinkafa da hatsi. Da ƙarshe sai filin na wasannin motsa shike. Mira a nan babban birnin Yamai jiya ne aka kammala wani horo da aka yi wa matasa a fannin sauyin yanayi. Haka ne Fanta inda matasa 36 waɗanda suka fito daga dukkanin jihohin ƙasar Nijar suka samu halarta. Ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na abokin aikin mu Habibu Garba wanda aka fassara muku. Wani shiri ne na Majalisar Matasa ta ƙasa da Ofishin Ministan Muhalli ya ɗauki nauyinsa. Manufarsa ne a nuna wa matasa na karkara ƙalubalen sauyin yanayi. Sidi Muhammad ne shugaban Majalisar Matasan. Eh, ya kamata a gane cewa canjin yanayi ba shakka gaskiya ne, kuma ya kamata mu gane miye yake hayaka wannan canjin yanayi. Kenan abu ne muhimmi matasa su gane illar canjin yanayi da bambance-bambancensa, kuma waɗannan matasa da za a ba horo su ma za su je a cikin jawo ƙungiyoyi su horar da matasa 360 a cikin Garba Mama Ardo, shugaban majalisar matasan jihar Doso, na ganin cewa wannan horo na kwanaki hudu ya zo daidai lokacin da ake bukatarsa. A yau a matsayina na matashi farin ciki ne a gare ni na halarci irin wannan horo saboda muna nan da girbar sakamakon canji yanayi. A wajen wannan horo za mu samu kayan aiki da mu ma za mu je mu aiki a cikin jihohi. A ra'ayin Hadiza Audu Bala, mai kula da jinsi a Majalisar Matasa na Tanit, tun lokacin taron matasa na Gisar Bodi ne ta yi zaɓi a kan kare muhalli. Tuni dai mun yi irin wannan aikin a Gisar Bodi a cikin tsarin dore Boazima wanda ya wakana a Kolo, inda muka shuka itatuwa da dama. Na ya can ba da jimawa ba, na ga itatuwan sun kama suna cikin ƙoshin lahiya. baccin bayanan da aka yi ta baka da kuma gungu-gungu na aiki da aka tanada ranar matasa sun kai ziyara a wurare domin su kara fahimtar matsalar sauyin yanayi. Mira shaye-shayen miyagun kwayoyi da matasa ke yi yana daga cikin ababen da ke cima al'ummar jihar Agadez to a kwarya kuma shi ne sanadin lalacewar tarbiyya da kai matasa ga sace-sace ta'addanci kwace da sauransu a cikin gari har ma da kewaye. hakan ne Goraf, hakan ya sa a cikin wannan satin kungiyoyi matasa masu gwagwarmaya domin shawo kan shashancin matasa suka tsara wani rangadi a cikin wasu gundumomi na ƙauyukan jihar Agadas. Ƙarin bayani a cikin wannan tsokacin na Ibrahim Idrisa, shugaban majalisar matasa ta jihar Agadas, mu saurari fassarar. Wani la'akari ne da ba da daɗi domin waɗannan matasa duka 'yan ƙasa suna dogaro da su. Matasa ne da abin bakin ciki suka rasa madafa suke gudanar da ayyukan asha kamar shan miyagun miyagun ƙwayoyi karuwanci sace-sace ayyukan samar da kudin shiga babu su kwata-kwata cikin birane ko ƙauyuka suke masu tafiye-tafiye da ke da arziki suna samun barazanar ga waɗannan matasa kenan muna buƙatar hukumi su bullo da shawarwari tare da dukkan masu ruwa da tsaki domin a samu a kawar da wannan annoba. Mira matasan da suka halarci wannan taron sun ce su ma suna sane da kamarin wannan lamarin sun kuma nuna gamsuwarsu da wannan taron bari mu saurari tsokacin da wasu daga cikinsu suka yi wa abokin abokin aikin mu Anise Karim. Abu ne da muke jira tun da daddawa ganin abin da yake faruwa a cikin da'irar mu. Muna maraba da wannan tawaga da samun kungiya mai wayar da kai wanda zai sa jama'a su sake halayyarsu. Gaskiya mun ji daɗi sosai da zowar ga tawaga da ta zo mana nan gaskiya shaye-shaye ya yawa. Dalilin zowar ga tawaga sun waye mana kanu kuma mun gane abubuwa da dama. Duk da suke shaye-shaye za mu same su wayar da kansu a hankali har zuwa inda Allah zai sa su gane. Za mu tsaye da shan miyagun kwayoyi da karuwanci. Da mu da waɗanda suke yi insha Allah duka za mu daina insha Allah. Mira a karamar hukumar gaya kuma musamman a cikin wannan lokacin na kaka matasa manoma har sun fara girbin albarkatun nomansu musamman na shinkafa hatsi da gyada. Haka ne gora duk da irin matsalolin da suke fuskanta ta fannin ambaliyar ruwa hakan bai rage musu kuzari ba wajen ba da himma akan noma da taimakawa wajen ingancin abinci a cikin ƙasa. Ƙarin haske a cikin fassarar wannan rahoton na Fadal Alu. A tanda fiye da wata guda ne ake girbin gushiya da hatsi matasa manoma sun yi ƙoƙari sosai domin samun gajiyar aikin nasu. Munan tanda ya kai wata ɗaya da muka fara fitar da gujiya da hatsi. Mata sun shuka gujiya da yawa. Matasa ma a kowane suka samu bahu talatin talatin. Akwai wasu cikin su sun saya moto duka a cikin albarkar noma. shine matasa suka samu a kurka diya albarka gano tun ta gaiduwa a bangaren kwamin ɗin gaya niyyar matasa a cikin noma ya kasance abu sabo a cikin wannan shekara gaban matsalolin da ke da nasaba da kasuwanci a wurin wasu daga cikinsu sun mai da hankali wajen noma domin biyan bukatunsu. Deja ban da wani aiki in ban da noma yanzu sabon cimaka ya fito akwai masara hatsi da gujiya wasu sun saida domin samun jarin kasuwanci wasu kuma kuma shi ne su. a wannan shekara akwai waɗanda suka ƙara wurin da suke noma a gonaki da waɗanda suka saba da noma da ma waɗanda ba su saba da noma ba kowa ya koma gona usman yakuba wani jagora a ɗakin noma na gaya ya ƙara cewa wannan shekara matasa sun mai da hankali ga danga-danga noma zama wato saboda a lokacin baya matasa da sun ga lokacin damana ya zo sai su gudu su tafi wata ƙasa neman kuɗi amma yanzu matasa matasa da kansu ne tun da safe kake ganin suna ta kokarin tafiya gona da yawan tsofi yanzu sun huta matasa suna ƙoƙari domin ganin sun kawo abinci a gida. Amma duk da haka wasu matasan sun ga gonakinsu na shinkafa ruwa sun cika su amma wannan bai yi ƙasa a guya ba gare su za su mai da hankalinsu kan noman rani. Yanzu kuma sai filin na wasannin motsa shi tare da Asma na Shina. tawagar kwallon kafar nishar mena ta 'yan kasa da shekaru 20 ta kaddamar da matakin karshe na shirye-shiryen kwamfular cancantar shiga gasar ifowa e bay tun farkon watan september a filin cibiyar fasaha na hukumar kwallon kafa fenifood a ranar 14 ga watan september a wasan sada zumunta yara mai horarwa abdulrahman isa maiga sun yi galaba a kan tawagar is fan da ci da nema abdulrazak amadu mai lakanin zakai ne ya saka kwallon a raga bayan da ya shiga fagen wasa a rabin lokaci na biyu shirye-shiryen za su ci gaba a bangaren mena junior a farkon mako mai zuwa kwamfular 'yan kasa da shekaru ashirin na bay na shiga gasar cin kofin afirka na wannan rukuni zai gudana a birnin lome na kasar togo daga 17 zuwa 31 ga watan oktobar na 2024 ana muka kawo karshen shirin labarin matasan mu ne mun gode muku da sauraron shi da kuka ku ci gaba da kasance tare da shirye-shiryen studio kalangu